Moi, je pense que d'abord, c'est une décision qui devrait quand même euh, être réfléchie. Ni a gani na mataki ne wanda ya kamata a yi dogon nazari a sa tukun, domin mataki ne mai ɗimbin hatsari, kuma an ga ire-iren sakamakon da ya bayar a cikin wasu ƙasashe. Da ya kamata a gabatar da maganar a gaban 'yan majalisa tukun. Kai har ma zuwa ga tambayar 'yan ƙasa da hanyar samun ra'ayinsu na wi ko no wanda ake ce ma referendum. Domin fa lamarin yana da hatsari sosai. Mataki ne wanda ya fuskanci yardar ƙasa kasashe mun ga misalai irin waɗanda suka wakana a kasar afghanistan iraq yemen bale ma a kasar pakistan inda ire-iren wannan jirage marasa matuka drone irin al'ummar da suka kashe waɗanda ba su ci ba su sha ba ga yadda aka ɗauki matakin ya kasance babban hatsari ga 'yan niger kai har ma ga kasashen afirka bale an kundi ba yankin sahara makiya ne abinda na sani ga irin waɗannan samfarin jirage na san da faransa na da irinsu waɗanda ke ɗauke da makaman yaƙi da suke girke a yanzu a yamai domin yankin sahel amurka ma ta tana da irin wa'annan jirage masu makamai akwai waɗanda kuma suna larwai ne wasu kuma suna zura ido ne na kai da kawowa kamar yadda na faɗa lamarin wallahi yana da babban hatsari ga 'yan ƙasar Nijar domin jirgin da bai da matuki ɗauke da makaman yaƙi yana halbi da yake iya halba kowa kowane irin mutum da cewar ana zaton ɗan ta'adda ne ya zama to kishin gilla a cikin lamari lullube don ba wata ingantattar shaida na tabbatancin da mutumin ko mutanen 'yan ta'adda ne aka halbi. haka zalika ba wani binciken alƙalin shari'a da ya iya kimanta haka laihin ta'addanci kenan ya zama bisa rashin gaskiya da har wayo bai dace ba yin haka to gaskiya zai tada zamna tsaye zai sa fargaba kullum ga al'ummar yankin domin idan aka kashe mutane da yawa ba tare da shaida ba ba kan shari'a ba da aka yi to wannan ai ya zama to kuma shari'ar gatari. Oh, plus euh, des personnes euh, en dehors de tout témoignage, de toute justice, euh, ça reste quand même arbitraire.